وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بلعاء وكل برعاة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك ينقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدمك مكسابا a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na transformer duk da kasancewa jiya ba mu samu daman yi ba saboda ruwan da aka yi amma bai kai na jiya da daddare ba saboda haka muna amfani da wannan dama muna ba da haƙuri musamman ma waɗanda suke zuwa daga nesa saboda haka kamar yadda na yi bayani za mu yi tafsirin nan a yau duk da kasancewa jiya an yi ruwa da yawa saboda gobe juma'a in Allah ya kai mu da su ba za mu dakata da karatunmu shi yasa in ba ana cikin ruwa ba a daidai lokacin shine ba za mu samu daman yin karatu ba amma in an yi ruwa da yawa yadda har ya kai lokacin sallan asuba to sai a hakura amma in bai kai ba to za mu zo mu kukuta haka insha Allah ta'ala a yau alhamis ashirin da biyar ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min makka al-mukarrama ila al-madina al-munawwara daga makka zuwa madina tana da shekara arba'in, wanda ya daidai da talatin ce ga watan mayu watan biyar mai miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam idan ya tabbata a bethlehem tana da shekara 2019 kafin mu ci gaba muna so mu yi amfani da wannan dama mu yi addu'a ta fatan alheri ga waɗanda suka ɗauki rantsuwa a jiya a cikin wata ramalana a goman ƙarshe ga kuma azumi a bakunansu na ainihin shugabanci tun daga sama har ƙasa muna nufin shugaban ƙasa janaral muhammadu buhari da mataimakinsa farfesa yemi Oshin bajo wanda su za su shiga next level sannan kuma a nan jihar bauchi da senata bala muhammad da kuma senata baba taylor waɗanda suka ɗauki rantsuwa a jiya na shugabancin al'umma to muna musu addu'a Allah ya musu jagoranci Allah ya sa su tabbatar da adalci Allah ya sa su daidaita al'amura ba su daidaita ba sannan kuma Allah ya hore musu wazirai waɗanda suke masu ba su shawari na gaskiya dama annabi ya riga ya faɗa duk shugaban da Allah ya masa gamon katar to zai hore masa wuzara su ne muƙarrabai waɗanda za su an da shi bisa aikin alheri kuma za su taimaka masa wajen aikin alheri za su tunkule shi daga aiki na sharri kuma za su hana shi aiwatar da sharri ba za su taba goyon bayansa ba saboda haka muna fata waɗannan shugabanni da masu next level da masu new level ba ma a nan jihar bauchi kawai ba amma ko ina a najeriya allah tabaraka wa ta'ala ya daidaita musu al'amura shekaru hudu da suka wuce generally a najeriya an wahala kuma mutane sun wahala kwarai da gaske don an matse da yawa to ya kamata a ce a wannan next level in wato al'an sassauta wannan zargin da aka yi al'an sassauta ki domin mutane su samu walwala duk da kasancewa kamar yadda ake bayani walansu abubuwa akan yi ne domin gyara al'amura to wani waje sai ga ya gyaru wani waje sai ga ya barke to kaga yana da kyau idan an ciza to shi ma a hura Allah tabaraka wata'ala ya taimake mu sannan kuma yana da kyau mu yi magana cewa a tsarin musulunci idan mutum zai yi adawa to zai yi adawa ne da gaskiya abin da ya kamata a yi kenan ba a yin adawa da ƙarya domin duk adawan da aka yi ta da ƙarya ba inda za a je domin ƙarya fure take yi ba ta yaya kaga ɗaya ɓangaren su waɗanda suka yi lodin ɗin mulki kaga ba za ka danne suka ce su yi haƙuri ko su yi abin nan gaba ɗaya ba a yanzu za su yi adawa su yi da gaskiya domin in suka yi da ƙarya to babu inda za su je gaskiyanka ita za ta fitar da kai wanda yake kan shugabanci gaskiyansa ita za ta kubutar da shi wanda baya kan shugabanci ko shugabanci ya kubuce masa gaskiyansa ita za ta baki dama ya kasance ya tsira da mutuncinsa ko kuma ya dawo kan mulkinsa amma in ƙarya aka ce za a yi kamar yadda ake propaganda musamman a social media abinda yake ba haka ba a zayyana ke haka ne to lalle ranar takin alkiyama za a ga abin da ba a jin daɗi kuma a nan duniya ba za a ci nasara ba ya ayu na amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin saboda kaga shugabanni ma ya kamata su rike wannan aya domin saboda mutum ya hau wannan ya zai masa gulma wannan ya zai masa annamimanci wannan ya zai faɗa masa kaza kai ba ka yi bincike ba ba ka tsaya ka yi taka tsantsan ba ka je ka zalunci wanda bai cancanta a zalunce shi ba wallahi a dalilin san Allah ya ga daman karya mulkin ka sai ya karya saboda haka muzubin farko kamar yadda na ambata muna muku addu'a Allah ta'ala ya muku jagoranci Allah ya daidaita muku al'amura yadda mu ma za mu samu walwala ba za mu sha wahala ba Allah ya taimake mu gaba daya akramakallahu ina ganin sai ya karanta mana daga ina muka tsaya waja ahlul madinati yastabshirun قال إن هؤلاء إليه فلا تفتحون واتقوا الله ولا تخذون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فائلين لعمرك إنهم لفي سقرتهم يعمهون الله تعالى يبام الأبار أبين دي فاروق باكين النبي لود a lokacin da suka je za su halakar da mutanensa sai suka rikide a sifofin mutane wanda yake shi ma karan kansa bai gane cewa mala'iku ba ne su ma ba san mala'iku ne suka zo ba ko ba san abin da ya kawo su ba alhali sun zo za su halakar da su ne ‘yan barna masu fitina ga shirka ga alfaka ga luwaɗe ga biya iri daban-daban shi yasa Allah ta'ala ya aiko musu waɗannan mala'iku domin su yi musu kwaf ɗaya bakin goma in ya so a sake wani zubin wancan zubin kan an riga an gama kenan to lokacin da waɗannan baki suka zo sai suka nemi su wulakanta su saboda haka suka yi gayya suna zuwa jama'a jama'a ana taruwa a kofan annabi lot domin saboda a yi kyakyanci ko a yi alfaka da waɗannan baki to shi ma ransa ya ɓaci ya yi iyaka ƙoƙarinsa saboda hankalinsa ya tashi yana son ya kare bakinsa kada ya ci mutuncin bakinsa kuma ya yi nasiha wa mutanensa cewa tun daga mata nan birje to me yasa ba za a je a aure su ba sai a tsaya ana lalata da maza har ma baki idan sun zo waɗanda ya kamata a girmama su to ma a ce za a wulakanta su za a yi lalata da su wannan bai dace ba amma dai saboda shi kadai ne waɗanda suka yi imani da shi ba su da yawa 'yan tsiraru ne bi ma'ana sun fi ƙarfinsa saboda haka karke dai ya hakura ko kuma baki suka taso suka ce ka kwantar da hankalinka mu dinnan manzannin ubangiji ne waɗannan ba za su iso zuwa gare mu ba tunda Allah ta'ala ya aiko mu kuma za mu halakar da su ne to yanzu ka kyale mu da su kawai kai kai zaman ka to anan ne annabi lutu ya samu kwanciyar hankali ya gane cewa waɗannan mala'iku ne Allah tabaraka wa ta'ala ya turo su wannan shi yake da tabbatar mana da cewa annaba ba san gaibi ba abin da Allah baraka wa ta'ala ya sanar da su kuma wani lokaci annabi zai ta addu'a yana son ya samu sauki a cikin wani al'amari sai ga saukin ba zai zo ba sai lokacin da Allah ya ga dama to balle kai yanzu zaka zo kana ta addu'a ka ce kara ɗaya shekara biyu ka roki Allah Allah bai amsa ba ka san amsokin da Allah ya maka wanda baka roƙa ba ni'imomin da Allah ya maka waɗanda baka roƙa ba suna da yawa mun karanta a can baya wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha idan kuka ce za ku kididdige ni'imomi na Allah to ba za ku iya kididdigewa ba saboda haka idan ka nema a wajen Allah bai maka ba ka nema bai maka ba ka nace bai maka ba to ya maka abubuwa da dama sai ka gole masa akan walatar wannan din ma ba za ka faɗi ƙasa warwas ba Allah zai baka lada ko kuma lokacin da za a amsa maka addu'an bai zo bane da saura da yake kai jahili ne kuma dama Allah ta'ala ya riga ya fala dan adam jahili ne musamman ma abin da zai amfane shi wato bai da ilimi akai kuma bai cika so ba ayoyi da dama sun tabbatar da haka don haka shi yasa idan ka ga yi jinkiri to kai ta godiya wa Allah ka ci gaba da addu'a kada ka yanke tunda addu'a ibada addu'a ibada ce qul ma ya'bau bikum rabbi laula du'aukum faqad kazabtum fa sawfa yakunu lizama Allah ba zai damu da ku ba ba domin addu'o'in ku ba waɗansu daga cikin ku sun karyata kuma lalle za su ga darasi bi ma'ana zai kasance lazimtacce a gare su sannan kuma annabi ya tabbatar da cewa duk wanda yake ta addu'a ya zo ya sare yana ta ya Allah bai karba ba ni na gaji da yi to shi kenan wannan ya jawo kansa jangongon mm. wannan ya gwada Allah kada ya karba kenan kuma Allah ba zai karba ba saboda haka annabi lotsi ya daɗe yana addu'a amma kuma sai lokacin da Allah ya ga dama sannan ya turo wakilai waɗanda za su halakar da waɗannan mutane kuma shine mala'iku suka dakatar da ki ya zauna domin ya huta su kuma suka fito waɗannan mutane su kuma suka yunkura tunda sun fito yanzu babu wani shamaki mai wa'azi ko mai gargadi ya gaji ya riga ya zauna to su kuma bari su yi abin da suka dama ya sama a daidai wannan gaba aka ce duk wa'azin da kake yi ya kasance mutane ba su karba to karka damu ka ce gaba da wa'azin kai naka kake saukewa So kuma da ba su sauke nasu ba ya rage nasu kai ba ka isa ka ainihin tilasta su ba kuma kai ba ka isa ka shiryar da wanda kake so ba innaka la ta'di man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adhibuhu Allah al'adab al'akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum yasa aka ce kai ka isar da naka dama abin da yake kanka shine isarwa to mutane ko su karba ko kar su karba fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna atatna lizzalimina nara أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا Allah ta wata ala ya riga ya ambaci sakamakon wanda ya ga dama ya karba ko wanda ya ga dama ya ki karba saboda haka naka wa'azi ne ba za ka taba bari ba har duniya ta nade har mutuwan ka ta zo ta same ka za ka ci gaba da wa'azi da aikin da aka dora maka kenan to amma suka ce ya dakata suka hutashar da shi su suka fito gaba daya to lokacin da suka fito waɗannan mutane suka yunkura a gare su za su mamaye su shine aka ce mala'ika guda ɗaya. kawai ya zare fuffukensa shine kawai sai ya musu fifita a gaban fiskokinsu sai ga su sun makance gaba daya to mai luwaɗi ya makance ina zai shiga ai kama a ce kwarto ne makaho ai kaga nan da nan za a kama ki me zai kama ya za a yi kwartanci yana makaho sannan ya za a yi luwaɗi yana makaho saboda bai san menene yake kewayensa ba shine gaba ɗaya suka makance sai suka ce ai wannan kaman wato ya musu sihiri ne ko ya musu wani magani ne na dan wani lokaci suka tsaya suna ta hauma hauma a tsakanin su amma Allah tabaraka wata'ala shine yace a sanar da su azaban su ne ta zo suka yi imani a lokacin da za su gyara hali to da za a tsallake musu amma me ya faru ba su gyara halin su ba me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل سوكاجي kaje sakamakonsu أتكلم عن waɗannan ayoyi amma sai Allah ta'ala ya ce akwai abin lura cikin wannan me ya ce inna fi dhalika laayatin lilmutawassimin wa innaha labisabilin muqim inna fi dhalika laayatan lilmu'minin Allah ta'ala ya ce fa akhadathum as mu mushrikin tunda an yi umarni wa annabi lot ya fita da iyalansa waɗannan kuma sun riga sun makance domin su zama ishara wa sauran mutanensu kun ga abin da ya kamata shine kowa zai zo ya dauki dan uwansa ya ja shi zuwa gida a saurara zuwa gobe zuwa jibi yaya al'amari zai kasance idan idan su ya bude suka sake dawowa tsiyan da za su yi to Allah ne kadai ya san iyakacin sa to kuma sai Allah ya kaddara cewa a asuba din waki gari za a halakar da su eh shi yasa aka ce a sanar da su suna ce ai wannan wasa ne saboda haka suka koma wajen yan uwansu da asuba kuma sai ga tsawa ta zo mushrikiye a lokacin rana ta yi kusan fitowa Allah ta'ala ya ce faja Allah aliyaha safilaha sai muka sanya saman ta ya koma kasa kasan ta ya koma sama wa amtarna alaihim hijaratan min sijje muka yi musu ruwan duwatsu na wuta wanda aka ɗebo daga gidan wuta kowa da nasa sai da aka sauke musu kakaf gaba ɗaya Allah ya halakar da su shine fa kazatu shayha sai ainihin tsawa ta kama su wa hiya ma ja'atun bihi min as-sawti al-qasib shine ainihin tsananin ƙara inda shuruqi shamsi wa huwa tulu'uha wato yayin da wa huwa tulu'uha shine yayin da rana za ta fito wa zalika ma'rafai biladihim ila anani sama sai da aka daga kasan su aka yi kusan manna shi da sama ta daya sun maqabala sannan sai Allah ya sa aka juya waja'ala aliyaha safilaha tun daga can sama sai aka juya to kaga wanda ya rikito kafin ya iso ma ya riga ya mutu zamu aka ce kafin ya iso wannan ruwa na ainihin dutsen wuta ya biyo su ne sai ya shiga da su cikin ƙasa gaba daya don kasan wajen aka kwake to kaga an dauki kasa ta ɗaya ma akwai ta biyu balle ma abin da aka kwasa level ɗin kasan wajen aka kwasa da gidajen su aka daga su sama to idan ka bincika sai ka samu wato bai wuce ɗaya bisa ɗarin ƙasa ta ɗaya ba aka kwake sannan aka nuna wa sama sai da aka dai dab da sama sama ta ɗaya sannan sai Allah ya kifa su ko haka ma kawai aka kyale su wannan ma halakarwa ce gaba ɗaya amma babu al'umman da Allah ya musu wannan sai su kadai to me yiwa wani zai fara tunani ya ce yanzu wajen a yake eh, eh, yadda Allah ya juya din ya dawo da shi kamar yadda yake mm. amma sai dai kuma har yanzu ba a zama a wajen tun ba zai yiwa zauna ba Allah ya riga ya la'anci wannan waje ya halakar da wannan waje dalilin da ya sa aka ce mutane idan suna luwaɗi ba za su taɓa samun zaman lafiya ba mm. in dai mutane suna liwaɗi a ƙasan da suke liwaɗi tattalin arzikinsu ya miƙe babu fitintinu babu rigingimo iri-iri ba zai taɓa yiwa ba to yaya najeriya mu eh yaya najeriya mu a yanzu shi yasa ko an samu shugabanni suna kokarin daidaitawa sai dai waɗansu su tsallaka amma waɗansu sai sun sha wuya waɗansu sai sun wahala amma da yin aka yi addu'a ba da addu'a ba ya rage wala ya ruddul qadara illa du'a dama addu'a ko da bai maganin abu ka kaf gaba ɗaya ba to zai yi sassauci kuma ko da ba biya maka bukatan abinda kake targeting ba ko kake focusing ɗinsa ba to za ka samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka a matsayinka na mai addu'a ba za ka take wato fallau ko kuma warwas baka da komai ba Allah ya taimake mu amma abubuwan da yawa yanzu ka bincika Najeriya nan bayan zalunci bayan babakere bayan kashe-kashe da zubar da jini a kowace rana na waɗanda ba san hawa ba ba san sauka ba ga zinace ga 'ya'yan shegu sun yi yawa ga karuwai a ko'ina ga 'yan liwaɗi ga matsafa wanda yara ƙanana ma da mata ake halakarwa a wulaƙanta alkur'ani a tozarta alkur'ani abubuwa iri daban-daban sannan kuma wasu addu'a suna yi a gefe kai in kai tunani zai ka ce anya Allah zai karbi addu'o'in yin wani ma da yake addu'a munafiki ne kai za ka samu wani ma zindiki ne to ina munafiki ko zindiki zai yi addu'a Allah ya karba kusan dukan mun ka tattara mu bamu da gaskiya a Najeriya ko kana da gaskiya zina kana zare mun ido kusan dukan mu in ka je kai bincike dukan mu babu gaskiya daga mu har shugabannin mu kowa ka je ka bincika sai ka samu matsalansa da mu da shugabannin da malaman da almajiran duka babu wani istisna'i Allah ya rufa mana asiri saboda haka kun ga dole sai a hankali wa zalika ma raf'i biladihim ila anani sama sai da Allah ya daga kasansu zuwa sama ta daya sun makala baha sanan ya juya ta waje ala aliyaha safilaha sai ya sanya saman ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama kaga kenan an dauke su kaman haka sai da suka je can dab da sama ta daya sai aka kifa su saboda an aka kifa su tun daga ƙasa ai wanda zai yi buce zai buce to sai da aka naga su duka aka kai su can na sannan aka kifa su wa arsala hijarata sijil alaihim sai Allah ya aiko musu da duwatsu na wuta akan su wa ta taqaddama al-kalamu ala a can baya mun yi bayani musamman a cikin suratul ho Allah ta'ala yace inna fi zalika la ayatin wasu mai. lalle wannan akwai aya ga mutane masu lura shi yasa ake son mutum ya amfani da kwakwalwansa ko da tunaninsa wajen lura da gani ga wane ya ishi tsoron Allah wannan karin magana yana nan tuntunin kuma saboda irin wannan ne idan ka ga abin da ya shafa dan uwanka ya taba ki to kai kuma sai ka shafa wa gemun ruwa bayan ka tabbatar gemun ya jika da ruwa to kuma sai ka je wajen kashe nasa eh sai ka taimaka masa domin kai baka shafa ruwa a naka ba ka je garin kashe nasa eh wutan kuma yazo ya shafi naka shi yasa ake ce zama da madaukin kanwa shi yake kawo farin kai eh wani lokacin mutum bai a hankali ba shi yana kokarin kaucewa waɗansu suke jansa musamman abokai ko kuma wanda ake tare da su ko wani abu makamancin wannan saboda haka ba sai an yi dogon bayani ba cikin wannan akwai aya abin lura anna athara hadhihi niqam az-zahira lalle wato alamu na wannan azaba ala tilkal bilad a bisa waɗancan garuruwa suna nan liman ta'ammala zalika wa tawassa'a kuma ga duk wanda ya ainihin lura da wannan kuma ya faɗaɗa luransa wa tawassamahu bi aini basarihi wa basiratihi kuma ya yi la'akari ko da baka je ka ga wajen ba ko da ba ya a gaban ka ba gashi an baka labarin irin wulakancin da Allah ya musu azaban wulakanci kama qila lil mutawassimin kamar yadda aka ce lil mutawassimin ay lil mutafarrisin sune masu hangen nesa alfirasa mutanen da suke hangen nesa mutum kawai in ya duba ya gani sai ya ce kai abu kaza da kazan nan fa ina ganin abu kaza shi zai faru saboda kawai ya hada waɗansu wayoyi kawai sai ya fitar da concluding din cewa abu kaza zai faru to waɗannan ana samun masu hange nesa sai ga abin da suka faɗa din kuma shi zai faru ba ba wai ya san gaibi bane ba kuma ilhama bace sannan kuma ba wahayi bane sanda an riga rufe kofan wahayi na annabci da manzanci kawai tsaban kwakwalwa ce da lura Allah tabaraka wata'ala ya baki sune almutafarrisin lilmutafarrisin ay lilmutawassimin lilnazirin masu nazari lil mutabirin masu lura lil muta'ammilin masu taka tsantsan kaga duk fasaran guda ɗaya ne shi yasa Allah ta'ala Ya ce wato inna fi zalika la ayat lalle cikin wannan akwai ayoyi masu yawa lil mutawassimin ga ainihin masu lura da al'amura wa innaha kuma lalle wannan alƙarya da aka halakar ta mutanen annabi labi sabilin muqim tana kan hanya miƙeƙe hanyar nan da mutane suka saba be wato ana magana kenan da mutanen makka wa inna qaryata sadumin allati asabaha ma asabaha lalle wannan alqarya ta sadum wanda wannan azaba ya same ta wal qasb bil hijara kuma aka jajjefe su da duwatsu na wuta hatta sarat buhaira karshe sai da ta wayi gari ta koma me ta koma ainihin wata 'yan karaman abin nan kaman kogi ne zabi an ce bayan an saukar da wannan sai wuta yana ta kamawa shi yasa Allah tabaraka ta'ala sai ya zuba ruwa wajen wannan ruwan sai ya kasance kuma ruwa ne mai wari dabbobi ma ba sa shan ruwa saboda haka da za ka ɗebi ruwan wajen ka je ka yi bayi matsiro mutuwa zai yi shi yasa kowa ya kauce ma wajen ko an je da dabbobi ba za a bi da su wajen ba tunda annabi ya bi wajen da ya bi wajen shine sai ya rufe kansa ya ce ku yi addu'a saboda kada abin da ya shafi azzalumai kuma ya shafi ku ya ce mutum ya yi kuka duk wanda zai ratsa wajen to ya fage da kuka ya ce in ma ba zai yi kuka ba to ya kwaikwayi kukan don ba haka ba abin da ya shafe su zai shafe shi da ya kaga waje ya zama bala'i kuma har yanzu wajen yana nan shine malai ke cewa bi tariqi mahaya masalikuhu mustamira ila al-yawm hanyar mahaya ko yanzu idan ka je ko kana tafiya daga makka zuwa madina ka ce to da Allah in an zo wajen alam gwada maka alamun wajen za a gwada maka alamun wajen babu daɗin zama babu ka qawlihi wa innakum latamurruna alaihim musbihin Allah ta'ala ya ce ai kuna wucewa da asuba wa layl kuna wuce wajen da daddare kaga wannan ya gwada sun san wajen kenan suna yawan dirga dirga ya ce ya fala ta kilon me yasa ba za ku yi hankali ba ku kwatanta abin da ya samu waɗansu mutane zai iya samun ku idan ba ku biya Allah ba idan ba ku daidaita al'amura ba wa innaha la bi sabilin muqim saboda haka wajen yana nan sanin ne bai bata ba inna fi zalika la ayatan Allah ta'ala ce lalle cikin wannan bayani akwai aya abin lura lil mu'minin ga bayin Allah mu'minai innal ladhi sana'ana bi qaumi lut lalle abin da muka aikata wa mutanen annabi lot min alhalaki muka halakar da su wadda mari muka dandake su wa in ja'ana lutan wa ahala muka tsamar da annabi lotu da iyalansa amma an ce ya fita da matansa. sai ta ji ihu yayi yawa sai ta ita fa ta ji mutanenta suna ta ihu ita wannan wanda take fallasa gidan ita fa ta ji ana ihu yace an ce kar mu waiwaya kada ki waiwaya karshe da ta ji abin ya yi yawa ta ce kai ita ba za ta iya yin haƙuri da mutanenta ba ana halakar da yan uwanta sannan kawai ta bi mijinta ba zai taɓa yiwa ba tun da daman zuriyarsu ba ɗaya ba ne ta ce ita ba za ta bi mijinta ba dama ke mala'iku suna binta ana jiranta waiwaya ne don an san za ta waiwaya dama riga an faɗa masa ba mai waiwayawa sai matarka duk wanda ya waiwaya ya shiga uku ko shi ya waiwaya za a wabce shi to matarsa ta waiwaya tana waiwayawa ko aka ya ka dauke ta ina take ina take yace ku yi gaba mu tafi kawai babu maganar sauraro yanzu kagan wani wawan miji ne shi ma sai waiwa mata na mata na yake kenan ki ma sai a kwage ki a tafi da ki gaba daya to amma ina tunda ya riga ya sani ai ke sa wani lokaci zaka ce wa mata banda abu kaza don abu ya faru kuma sai su zo suna ta rusa kuka na ƙarya ya za yanzu idan mace ta yi kuskure an samu wani mummunan abu ta zo tana kuka sai ka taya ta kuka wawa kawai ai bai kamata ka taya ta kuka ba ai ta zo tana kuka sai dai ko na jini zaki ai daman ba kya jin magana ba kya jin magana ya zama miki darasi saboda gaba to in aka yi dace zai ga daga lokacin kuma ta dauki darasi eh in ba ya ba kuma kikenan dama halin ne na mata mace za ta zo ta shaƙe ka kana numfashi da kyar dama duk abincin da kake kawo ita take cinyewa kai baka cin komai kaga ta riga ta bi ka karfi ta shaƙe ka ta ce wallahi in baka sake ni ba sai dai in kashe ka anan sai ka ce na sake dun ya bi maka akan a kashe ka a banza kana ce ka sake ta je tana tattara kaya ta fara wani tunani sai ga ta rusa kuka ta zo ta gurfana a gaban ka tana ta baka hakuri na ƙarya ya kamata ka batta ta je gidansu ta zauna tare da uwarta su yi wata uku ko wata kida su zama kishiyoyi sai sun fara fada ka dawo da ita wannan experience ne eh amma mai mata ɗaya ba zai taba ganewa ba eh, da akwai wani mai mata ɗaya da yake zama kullum ban sani ba mai ya kore shi daga gaba ya koma bayan bage. ya koma bayan masallaci na ce ai ba na ganin ka ya ce ina nan a masallaci amma a waje nake Allah ya kyauta saboda haka an tsamar da shi annabi lotu da iyalansa amma ban da matarsa saboda ita ta waiwaya abinda ya same su abinda ya samu mutanenta ya same ta na halaka na halaka ah, la dalalatun wadiha lalle wannan abin da ya faru akwai dalili bayyanan ne jaliyatul lil mu'minina billahi wa rusuli waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa saboda haka wannan tarihi akwai darussa masu muhimmanci kamar yadda muka bayyana sai tarihi na gaba وإن كان وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين so sai mutanen aika su kuma an kawo bayaninsu a cikin ayoyi guda biyu tal wato kacan wanda alqur'ani wanda yin haka yake baya cikakken bayani akan abubuwa tunda ba tatsuniya bane eh bayan darussan da ake so a ɗauka, to za a bi wani salo kuma daban domin mutane su rinka fahimta idan ana nau'i wanda ke yake taimakawa wajen gane alkur'ani shi yasa ake son wajen karanta alkur'ani kada a tsaya waje daya bi ma'ana yi a taba nan a taba can a taba can tunda ainihin masaniya qur'ani yana kama da juna kuma mutashabiha qur'ani yana kama da juna eh, masaniya kaman yana maimaita juna yana kama da juna yana maimaita juna shi yasa a hankali a hankali zaka fahimta har zaka kiyaye kuma zaka rike idan ya kasance mai amfani ne gare ka yi maka amfani kuma hujja ne a ka to ka lalace Allah ya sauwake shi yasa Allah ya ce wa in kana sabul aikati la zalimin lalle mutanen ainihin aika waɗannan azzalumai ne to da suka yi zalunci na ainihin tawaye ma'auni kuma da suka yi zalunci na shirka da Allah suka yi zalunci na kin yadda da su annabi shu'aib Allah ta'ala ya ce fantakamna milhum sai muka yi ramakon gayya da gare su shi yasa ba a son Allah ya yi ramakon gayya akan mutum don idan yayi ba zai bar shi ba shi yasa ka yi taka zanzan mutumin da zaka zalunce ke ce Allah ya rama masa ya ce Allah ya isa karka yadda don gara ki ya fito yana fighting ku yi fada da kai da ke akan ku yi da Allah domin idan da Allah ne ba za ka yi ba zai idan Allah ya taki zai masa ramakon gayya to fa za a neme ka a rasa in ba sa ba hatta guriyanka ba za a samu ba ya za manyan mutane kada su yadda da wannan su yi taka tsantsan cikin al'amuransu Shi ne shine fantaqamna minhu Allah ta'ala ya ce muka yi ramakon gayya da gare su wa innahuma lalle da wancan da waɗannan labi imamin muqim wato mubin suna kan ainihin hanya kima bayyanan ne Su ma kuna wucewa kun sani kun san wajen ba sai an nuna muku ba ashabul aika mutanen aika din aka ce hun qaumu shu'aib sune mutanen annabi shu'aib qala ghayru wahid al’aika a shajarul multaf wato mutane ne da suke zaune a wajen bishiyoyi manya manya kamar duhuwa zaman su tuntunin Allah ta'ala ya sanya suna da ni'ima suna da manya manyan bishiyoyi masu duhuwa kaga kenan akwai alamar ni'ima wajen domin duk ƙasan da za ka samu suna da manya manyan bishiyoyin da ake irin fall din nan da ke ko kuma ake sakawa a fila tun yanzu akwai ƙasashen da fila fila da ake sawa na gidajen sama itace ne masu karfi ake nema wanda za a tone a sa can ƙasa sai a dora masa gini a wajen don an yi a nan an yi a can an yi a can wato ko an zo rushewa ba za a iya rushewa cikin kankanin lokaci ba to waɗannan bishiyoyi duk inda ka same su za ka samu ni'ima iri daban-daban za ka samu 'ya'yan itace da abinci iri daban-daban to waɗannan mutanen aika su ma yanayinsu kenan amma suka yi shirka da Allah suka tawaye wa mutane haƙoƙinsu dama an ce mutum ba za ga zaluncinsa ba sai in ya bunƙasa ko mutum ba za ka gane ustazancinsa ba sai idan ya fita daga talauci eh lokacin da ustaz yake fama da talauci baka da kuɗi kana ce kaza kaza ustazancin na akwai babban kwakin mak a kai. amma a jawo ka dubu hamsin ya dan gitta ka dubu ɗari ya gitta in an jima miliyan ɗaya a ce wannan na waɗansu ne ba naka ba kai ka guna ana ta jarabawan ana ta jarabanka eh to in hamsin ya zo kai yanke ɗari ma ya zo kai yanke miliyan ya zo lokacin ka riga ka san kuɗi ka take haka zo ana ta rigingimu iri daban-daban to wannan a ina ai ustazanci ya riga ya kare babu maganan abin nan ai in kaga ana maganan ustaz to ku jefa ki a cikin mata ku sa ki malamin mata in yake kara ɗaya yake kara biyu yake kara uku ba a taba zuwa da rigima ya makale ma wata yarinya ta ce sai shi ba ya rikita wa ubanta lissafi da uwarta ba da wannan ya cika husa alaran ma eh, wanzu lokaci wasu malaman islamiyya sai a hankali eh, gaba ne zai zai rikita maka lissafi eh, kai ka tura yayanka a karantar da su shi yasa yake cewa shugabanni yana da kyau su rinka lura domin akwai waɗannan masu neman mata komai ilimin mutu ya kamata ku fatattake shi ku dauki mataki a kansa in ba haka ba sai ya bata lamura yanzu idan akwai yarinya a gidanka ka riga ka yi alkawari ma wani sannan kuma a can makaranta malami yana tare ta yana neman ta daidai ne ai ba daidai bane wannan alal aqal abu mafi karanci kenan amma cin amana ne ba daidai bane in kana so kai ma sai ka zo ka tambaya sai a ce wani ya riga ka ko an baka dama amma kuma idan aka zo malamin islamiyya ya zo ya tambaya kuma yarinyar tana islamiyya sai a canza mata islamiyya don ba za ta yi karatun ba ba za ta yi karatun ba dole zai fitineta zai canza mata ainihin yanayi to wannan kenan kaga mun dawo gida eh, eh. wa in kana ashabul aikati la zalimin fantaqamna minhum wa innahuma la bi imamin muqim saboda haka Allah ya halakar da su wa kana zulmuhum zaluncin da suka yi anan shine bi shirkihim billah sun yi shirka da Allah wa qat'ihim at-tariq sun kuma yanke hanya wa eh, naqsihim al-miqyal wal mizan kuma suna tawayewa mutane haƙoƙin su dama haka ce mai kuɗi shi ya san kuɗi kuma shi ya fi yin zalunci amma yanzu wanda bai da kuɗi shi yasa kar ma ka yadda ka san kuɗi ko ajiya aka ka ce a a wannan yafi karfin ka ko ajiya aka ka, domin komai amanan ka wata rana sai ka taba dama dama in kana da shi sai ka ce to kun bani wannan ajiya nawa ne naira miliyan ɗaya ne to amma zan yi amfani da shi idan za ku karba kafin ku in kuna so ku karba kwana biyu ko kwana uku ko sati ɗaya ku sanar da ni tunda yana da hanyoyi sai ya nema in ma hanyoyin sun tsinke ya kaga dole ya nema tun da riga an sanar da shi amma ran da aka zo karba kuma aka samu babu duk mutuncinka wallahi ko kai ne alaramman alaramomi ranan ya zuba mutuncinka ya zuba sai an ji kira an ka hankali wani ya ce tabbi amma kudi yana shiga haka yake tafiya a hankali eh, ga tilawa a hankali ga cin kudi a hankali wannan kenan fanta kama Allahu minhum shine Allah ta'ala ya ramakon gayya da gare su bi sayhati wa rajfati wa azabi yawmi zulla shine aka yi girgizan kasa aka yi musu tsawa kuma Allah ya kama su da azabar ranan inuwa wato suna cikin waɗannan ciyayin ko kuma bishiyoyin sai zafin rana ya dame su dama riga an ba su dama an yanke musu lokaci da zafin rana ya dame su suka ga bishiyoyin nan ba su musu amfani ba shine suka rasa ina za su shiga shine Allah ta'ala ya turo musu girgije sai suka fita daga cikin bishiyoyin daga gidajensu suka je karkashin wannan ashe azaba ne lokacin da wannan girgije ya barke to duk wanda yake karkashi ba zai tsira ba ya mutu Allah ya halakar da su shine yawmu dhulla wa karkanu qariban min qaumi lut kuma suna kusa da mutanen annabi lut dun kusa kusa ne ba adahum fi zamani wa mutasamitin lahum fil makan wato tsakanin su zamanin bai da tsawo kuma sannan suna kusa ne a wuri ولهذا قال تعالى وإنهما لبإمام مقيم مبين shi yasa aka ce wannan da aka ce wa innahuma labi imamin mubin ana nufin mutanen lutu da mutanen shu'aibu ana gargadi ne wa waɗanda ake musu magana a lokacin domin kun san annabi lutu ma a cikin sa a cikin suratul hud me yace wa ma qaumi lutin minkum bi ba'i fi annabi shu'aib yace kun ji labarin abin da ya faru ga mutanen lut kuma kuna bin wajen kuna wucewa to ya kamata ku dauki darasi amma bai zama musu darasi ba to shi yasa dukan su waɗannan al'ummomi Allah ya halakar da su sai al'umma ta gaba ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين في متعلن النبي صالح سوكما ولا أبن ماماكي يدعك وصعنا وتذكانس لولد أنت متعني فدراتا domin ko kusa su haɗu da su ma ba su haɗu da su ba kusan a duniya suna daga cikin na farko-farkon zuwa amma kaga a labari sai a kawo su daga baya don a gwada maka abin ba jere yake ba darussan da ake so ka gane su ne kawai ake so ka gane walakar ba ashabul hijril mursalin lalle mutanen alhijir daga nan aka samo sunan wannan sura shine alhijir lalle mutanen alhijir sun karyata manzani kakab annabi ɗaya manzo ɗaya suka karyata amma Allah ya ce sun karyata manzanni kaka saboda ka'ida duk wanda ya karyata manzo guda ɗaya to ya karyata sauran ne gaba za ka ga musulmi sun yadda da annabi Muhammad sun yadda da annabi Musa sun yadda da annabi Isa sun yadda da annabi Ismail annabi Isaka Yaqub sun yadda da annabi Ibrahim ga Saleh ga Hud sun yadda da annabi Shu'aib sannan kuma ga Yusuf da sauransu amma ka'ida mulanu farriqu ko baina ahadin min rusuli ba ma rarrabewa tsakanin wani daga cikin manzannin Allah abinda musulmi suke faɗa ko mu'minai wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana ko eh, kowanne mun yi imani da shi dukan su mun yi imani da su saboda haka idan ka kare ta manzo guda ɗaya to sauran ma duk ka kare ta su tunda duk tafiyan su guda ɗaya ne shari'a ce kawai ta bambanta amma tauhidi guda ɗaya ne Allah guda ɗaya ne Allah bai da abokin tarayya Ya sa Allah ta'ala ya ce wala karkazaba ashabul hijril mursalin lalle mutanen hijir sun karyata manzanni wa atainahum ayatina kuma mun ba su ayoyinmu daban-daban fa kanu anha muridin amma sun kasance suna masu kau da kai gabarin wannan aya musamman mata taguwan da aka ba su wa kanu yanhituna min aljibali buyutan aminin sun kasance suna sassaka ainihin duwatsu suna yin gidaje ha kawai mutum ya hushi iska kawai sai ya dauki gatarinsa ya dauki gatarinsa da dan wani menene ko guduma ko mai ko kwalba na sai je ya fafuke inda yake so ya fafuke a cikin dutse sai ya ciki da falo da bandaki da menene inda zai rinka hutawa lokacin da ya ga dama kawai sai ya shiga ya zo ya kofa abinsa to wannan sai ka kwatanta wani irin karfi suke da shi kamar kai ne a yanzu kawai in ka hushi iska sai ka dauki gatarinka ka je itace ko ka je ka taro tattaro kara yanzu kama ba itace ake ba mafi yawa kirare ake yi kaga kirare ko ko da hannu zaka yi ka goge iska ka je ka yi kirare da hannu ko ka dauki gatarin ka ka sassare ka zo ka je ka yi yo itace ko ba ka bane ai kana ganin arhan itacen nan komai girman ice idan Allah ya baka hikima da basira da kuma kuzari ka san yadda za ka yi ka ainihin karya shi kuma sannan ka zo ka yi faskarensa to ka kwatanta da waɗancan mutane su kuma kawai suka ɗauki gatari dutse za su je su samu komi taurin dutsen haka za su sassaƙe shi da hannunsu kamar yadda kake sassaƙe itace ko kake ran itace haka su suke yi kaga ya Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su karfi to amma da suka saba masa ya halakar da su ina suke yanzu ina suke yanzu za ka sare duwatsu sai dai ka je da na'ura amma ba haka ba ka dubi masu faffasa duwatsun nan wanda za a yi inda mutum ya ɗauki lokaci yana yi Wala in kai hannu da shi sai ka ji kai hannu ko da kota ko ka ce kai hannu da kota ko kai hannu kai da gaude irin gauden nan da ya zama rikakken gaude kullum ina buga misali da shi ka san shi malam ka san gaude kai fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutane uku dubo san gaude ba so to bari mu dawo ta nan a akara magallahu ka san gaude kai ma na kana kakkaucewa ka san gaude arama to yanzu wani lokaci akwai waɗansu kalmomin da muke wala cikin tafsiri a ketu abin nan ba a ganewa sai ɗan gida alhaji ka san gaude yanzu a lambunku babu gaude na kusa da kai ba yana gengadi kai ba ka san gaule to ga ga awalu mala awal mai yiwa da ka san gaule ha kaga dattawa ba zai ido suke zuba muku oke eh a a a a a'a ga shugaban manoma ya ce eh haka ne mai yiwa sarkin yaki akwai wani suna ne na gauɗe daban kaji baba ya amsa <laughs> eh to eh to waye zai mana bayani eh bismillah malam sai ga ok to ga malamin muhammad bismillah na ga wadda wani yana nan a daji bishiya ne wanda yakan taru yakan taso sai ya baje haka sai ya yi kamar sai eh, amma da ya faɗa ya murde-murde haka eh. yake ba a miƙe yake ba yasa ko itace idan aka je yi ba cika yin gauɗe ba in kaga mutum ya yi gauɗe a ƙauye to malalaci ne

ai ranka shi daidai wannan duk bayanin su samarin mu ne yanzu ba za su gane ba amma dai kawarin da nake baku musamman samarin yanzu ku rinka zuwa kauyukan iyayenku kuna ganin abubuwa kwarai da gaske yawa bismillah amma fa tana da yaya ba ku ce akwai yayan ana cin yayan ba eh tana da yaya ana cin yayan kaji kuma in ka taba yayan akwai zaki eh amma dai ba zaki yake da shi ba haka yake toast toast toast Eh, kaman garin kwaki don naga za ka fi gane garin kwaki eh bismillah sai kaman garin kwaki kaman doya kenan ka samu doya ko rogo wanda yake mai gari ai kaman shigen haka haka dai zaka ji sai dai wancan danye ne eh, kuma yana da igiya saboda yanka ce yadda ka san gori ba yake kama bakin abin nan haka ma gauda yake kama sai dai karfinsa bai kai gori ba ba kuma girman sa ma bai kai gori ba ba akwai mai kama da shi ba wanda ake oke akwai manya manya ko akwai bishiya mai kama da shi shi kuma yayan ba a ci oke eh, haka ne eh, eh shi ma ba yan mata na aro da shi eh, haka ne lalle kuwa kaji me kace ne malam yawo wato kaji wannan ma karin bayani ne bismillah haka ne ashe mun tara kauyawa da yawa ko Allah ya kyauta mun ga mun danye da batin kalam hakan nan wa kanu yahituna min aljibali buyutan aminin wato mutanen hijir sun kasance suna sassake duwatsu suna yin ɗakuna suna amintattu ba abin da ya sha musu kai ba sa tsoron komai in suka shiga ciki suka bata mamaki zaka je Allah tabaraka wa ta'ala ce da suka yi taurin kai me ya faru فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أنا أكتي أصحاب الهجر أصحاب الهجر هم ثمود سنة ثموداوة الذين كذبوا صالحا نبيهم عليه السلام ورندزوا قرية النبي صالح النبي صالح ثموداوة سنة أصحاب الهجر saboda ga suna da sunaye daban-daban kenan annabin su kuma shine annabi salih wa man kazzaba bi rasulin faqad kazzaba bi jami'il mursalin duk wanda ya karya ta manzo guda ɗaya to tamkar ya karyata dukkan manzanni ne wale hada utlika alaihi takdibul mursalin shi yasa tun farko Allah ya ce sun karyata manzanni alhali wadansu ma basu zo basu san da su ba wa zakara ta'ala annahu atahum min al-aya kuma Allah ya ambata ya ba su ayoyi ma idulluhum ala sidqi ma ja'ahum bihi salih abinda zai gwada musu cewa abinda annabi salihu ya zo da ki gaskiya ne kannaka allati akrajaha Allah kamar ainihin taguwa wanda Allah ya fitar da ita lahum gare su bi du'a salih min sakratin samma suka ce ba za su yadda ba sai an fitar musu da taguwa kun ga su suka nema su suka kirkira da kansu kuma suka ce inda ake son a fitar da taguwa wannan wuri saboda suna son su kure shi yasa duk annabi ko manzo ba a kure shi duk wanda yace zai kure shi ba zai iya ba domin da Allah ne Allah ne ya aiko shi saboda haka aikin Allah yake yi Allah ko ba zai bari a kure shi ba eh amma kaga duk karaman kan Allah ya ga dama wata rana sai ya tsinka karama sai ya tsinka maka karama tunda kai ba annabi bane ba manzo bane to yasa dole kai taka zanzan annabi ko manzo zai zo ya buga kirji amma kai mai karama baka yi saka buga kirji ba yanzu ko Allah rahma in yazo ya buga kirji yayi gadara in Allah ya ga dama wata aya simple aya sai ta rike shi sai ta maimaitawa ya ka ce kawai sai dai mu sun koyar da kai mu ce Allah rahma ya yi dai to ya riga ya buga kirji ya gwada ai qur'anin ma su ne makanikan qur'ani eh to ku ne makanikan qur'ani ko to akara makallahu Allah rahma gangara to sai ga aya ta makale masa yayi yayi yayi bayan kuma ya riga yayi proud sai ga kowa ya sun koyar da kai saboda me wato Allah ya kama shi kenan to kaga gobe in ya je wani waje bai kamata ya haka ba don Allah ta'ala ya ga dama sai ya tsinka shi amma banda annabi ko manzo annabi ko manzo ba a masa wannan saboda shi ma ba zai faɗi abin da yake ya ga dama ba sai abin da aka ce masa ya fala to so suka zo suka nema suka gwada ainihin dutsen da suke so a fitar musu da wannan taguwa kuma da ya yi addu'a sai ga taguwan ta fito tare da 'yatta. wasu suka ce da ciki ta haihu wasu suka ce da yadda haka ta fito kuma suka yi kuka irin na abin nan dabbobi eh kukan taguwa suka gani kiri-kiri suka ce kai wannan lafiya kuwa to kaga anan ne waɗansu za su kaman za su yadda wasu kuma za su ce kai wannan fayari, ya riga mu sake ɗauko masa wata dabara to kuma mafiya yawa mutane in suka nemi abu to sai ya zama musu alakakai eh wa kanat tasrahu fi biladihim wa lahum shirbu yawmin ma'lum Allah ta'ala ya yi bayani cikin Qur'ani shine kawo mana takeice lokacin da ta fito sun dauka kenan magana ta kare za a je gari ana ta jayayya sai aka ce a a tun da kuka sa aka fitar da wannan halitta kuma ta fito to wajen shan ruwan ku guda ɗaya ne ranan da ta je kada wani ya kuskure ya je don idan ya je gawansa za a dauko eh, maganin sa kenan sannan kuma ranan da ku kuke zuwa ita kuma ba za ta je ba sannan kada wani ya zo wala ta masu hafi su'in kada wani ya zo ya mata mugunta ya ce to bari mu je gefe mu yi abin nan duk abin da ya same shi shi ya jawo kansa aka yi musu wannan gargadi shi yasa kun ga ko canji da ake magana wallahi mutane ba su yi addu'a a cikin canji ba to canjin zai zo musu ba daɗi saboda mutane kana taba sai su ce canji canji canji babu addu'a to wallahi in baka yi sa'a ba kai da kake ce canji din sai ka shiga uku sai ka gwammace da ma ba a yi canjin ba yaza duk abin da kuka nema a wajen Allah kuka takura Allah tabaraka ta'ala ya baku wallahi in baka in baka yi addu'a ba zai zama ku alheri ba ina fata an gane saboda haka shi yasa ake bukatan addu'a koyaushe karka ce a ni ba dan siyasa bane ba zan yi addu'a ba kuskure ne ka ce kai ba ma'aikacin gwamnati ba ne ba za ka yi addu'a ba kuskure ne ko ni ina can ƙauyenmu ba abin da zai dame ni ni ba zan yi addu'a ba kuskure ne lokacin da yan boko haram suka zo da yawa ina suka yi tabi ba ƙauyuka da yawa suka yi tabi ba mutane nawa aka kake an san yawan waɗanda aka ke ai ba san yawan waɗanda aka ke ba to ko atisaye ne na soja ko na masu ɗamara za su iya zuwa wani waje wanda ba san da kowa ba su je masu halakar da duk wanda za su halakar ba abin da za a yi sai dai a je lahira sai dai in an je lahira a tona amma ba nan duniya ba to ga ga maka yi addu'a ba duk inda kake to kowane irin sharri ko fitina ko musiba tana iya samun ka kuma idan alheri ya samu ƴan uwanka to kai ma fa zai same ka ko ba komai zaka samu lada cikin wannan Allah ya daidaita mana al'amuran mu saboda haka an samu su doka an ce wajen shan ruwan su guda ɗaya ne an raba gida biyu da nasu da na wannan taguwa falamma atawa qaruha amma suka yi taurin kai duk waɗanda suka je a ranan da za ta sha to akan neme su a rasa so sai suka tsorata sai suka ce to wani mataki ya kamata su ɗauka shine suna ta tattaunawa sai aka ce a samu waɗansu waɗanda za su je su kashe ta a gefe to amma kuma ya ce wala ta masu habi su'in kada ku kuskura ku taɓa ta da mummunan abu domin komi yana iya faruwa wani ya ce ai ba abin da za ta yi ko ma menene ya biyo baya ba abin da zai faru shine aka samu mai taurin kai a cikinsu yanzu ba a sa ashqaha shine aka samu mafi shaqiyin yace ni zan jagorance su ni ne kan gaba kuma bayanin da aka yi shine da yaje kan gaba shi ya soke wannan taguwa ne shi kadansa shi ya soke wannan taguwa saboda dama aka samu jagora fitinin ne yana jagoran sauran na baya koya musu biya yake yi yana koya musu ne saboda haka yaje sassoke ta yadda ta tsere a guje aka ce ta koma cikin dutsen ta sake komawa tun da daman hukuncin Allah ne to ne da annabin Allah ya wayi gari da ya gansu aka fada masa ga abin da ya faru ya ce an soke ta aka ce an soke ta ya zo ya tabbatar an soke ta ya ce to Allah ya ce tamatta ufi darikum eh an ba ku kwana uku duk wanda zai kinza ya kinza daga kai aka ba kwana uku daman da kudinka account sai ka ɗebo kai ta kashewa eh zai kai ka kashewa an ba ku kwana uku ku kinza amma lalle azaban nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba mai mai ita amma dai an ba ku kwana uku kwana uku rak ashe kenan dalilin soke ta shi ya jawo aka ba su wannan kwanaki uku da ba soke ta bada suna nan wannan yasa waɗansu malamai suke cewa hadisin da annabi yake cewa duk wanda yake son Allah ya yalwata masa cikin arzikinsa ya yi masa jinkiri a rayuwarsa ya sadar da zumunci sannan ya yi kyauta shi ne rinka ba da alheri idan kana ba da alheri kullum wata tsohuwa kana abin da za ta ce Allah ya sa ka tsufa ka tsufa ka tsufa to sai ga kana ta tsallake shinge shingen mutuwa na gidda kana tsallakewa eh, kana sadar da zumunci ana ce Allah ya saka da alheri sai dai yanzu sadar zumunci din babu wani abu sadar zumunci zalla baya yiwa eh, ziyara zalla baya yiwa sai ka hada da wani fulos fulos na kod na kod na kudi hakan nan da wani abin masarufi yayin eh, kana da hali shi kenan ba ganin kana zaune wani ma kawai abin nan din wata mata zo gale za ta debo ta kawo maka ba kyauta bane ganyen zo gale yanzu kana nan dutsen ta shi aka kawo maka ganyen zo gale kaga dama duk zo galen da yake mu da lawal zaka iya sayowa amma an kawo maka kyautan zo gale wani shi kuma ya zo ya sa an yi suyan gida irin suyan ruwan nan mudu biyar haka ya kawo gida yara suna ta tsalle suna ta abin nan yana neman riga da wando da babban riga da hula mai kyau da ainihin takalmi da agogo inda hali ma har da rawani eh, a gyal mudu biyar sau <laughs> dama haka ne shi yasa idan mutum yana irin waɗannan abubuwa to sai ga Allah tabaraka wa ta'ala yana jinkirta masa Allah ya jinkirta mana da imani saboda haka aka ce ku zauna a gidajen ku salasata ayyamin zalika wa'adun ghairu makso an ba ku kwanaki uku wannan wa'adi ne wanda yake ba na karyatawa ba kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar musu da azaba shine Allah ta'ala ya ce duk da abin da suke duk da karfin da suke da ya suke da ki wannan karfi bai amfane su ba Ba tu sai hatu musbihi Shin sai tsawa ya kama su da asuba wato kafin gari ya waye Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya halakar da su eh ya ce fa ma an hun ma kanu yaksibun wato abinda zai kasance suna aikatawa ko suke yi ko karfin da suke da ki wato bai amfane su ba Allah ya riga ya halakar da su yasa anan nan kusa me aka ce izin ba asa ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة Fa وسقياها فكذبوه rabbuhum فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها wannan kullu ana karanta mana cikin sallah saboda haka shi ma wannan darasi ne ya kamata wato a kiyaye in Allah ya ce abu kaza to a kiyaye in Allah ya ce a bari a bari in Allah ya ce a yi a yi wannan kenan sai Allah ya ce me wa ma khalaqna samawati wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل sai maganan halittar san mai da katsai domin a dada an karar da mu mu din nan muna kan kasa abin da yake saman mu kuma wato ainihin sama ce shi yasa Allah ya ce wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi ba mu halice sammai da kasai ba wato sai da gaskiya Allah ta'ala bai halice su saboda wasa ba to kuma da kuke tsakani Allah tabaraka wa ta'ala bai halice ku domin wasa ba ya halice ku ne domin ku bauta masa ki kadai wa inna sa'ata la'atiya lalle takin alkiyama tana zuwa ko ba daɗe ko ba jima ko ba daɗe ko ba jima lalle alkiyama tana zuwa daman abinda sakon da ake so a jini a kansa kenan kamar yadda wata aya ta ce afa hasibtum annama khalaqnakum abaka wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa hu rabbul arshil karim afa hasibtum shin kuna tsammani ne annama kun abasa cewa mun halice ku domin wasa ne ku zo duniya kuna sharholiyan ku yadda ga dama sannan idan kun gama ku tafi abin ku babu alkiyama ba abin da zai faru wa annakum ilaina la turja'un ko kuma ku din nan ba za ku dawo zuwa gare mu ba ba za a yi takin alkiyama ba Allah ta'ala ce ba haka bane fata'ala Allahul malikul haqqu lalle Allah ya ɗaukaka wanda yake sarki na gaskiya la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya sai Allah rabbul arshil karim ubangijin al'arshi ne mai girma wanda halittan al'arshi ta fi halittan sammai da kasai da kuke gani da idonku saboda haka ku sani wa inna sa'ata lalle takin alkiyama la'atiyatun za ta zo a wani waje ce la raiba fiha babu kokonto ciki ko ba daɗe ko ba jima to za a yi takin alkiyama za a yi takin duniya kafin a yi takin alkiyama sannan karshe za a yi takin alkiyama kuma gidaje guda biyu ne immal jannatu wa in nar ko dai gidan aljanna ko gidan wuta kuma duk wanda ya tafi lahira to fa ma wato ba zai dawo duniya ba duk mutumin da ya tafi lahira babu maganan dawowa ya riga ya tafi kenan Allah ya sa mu cika da imani Allah ta'ala ya ce fasfahi safhal jami' wato ka kau da kai kau da kai mai kyau wannan an na mana ne manzo Allah yana musu wa'azi suna faɗa masa bakakin maganganu sun kiyin yin imani to ya kau da kai to ko kai kana wa'azi yana zagin ka ka da kai yasa babu yadda za a yi duk mutane suna taba ka ka zo wajen wa'azi sai ka jira akan mutane bata lokaci ne wannan fasfahi safhal jamil in ka zo kawai kai karatun da za ka yi shikenan idan karatun ya zo ya biyo kan waɗanda suke taba ka to wannan kuma ya rage nasu in Allah ya sa za su gane za su gane amma wai duk malamin da za a rinka taba shi ya zo ya rike lasifika a masallaci ya ce zai rinka mai da martani to wallahi mutane za su yi daibatin dinsa daga abin da ya kamata ya yi na karantarwa ya kama shiriri ta da rudu kar ku yadda da wannan ba alheri ba ne inna rabbaka kuma lalle ubangijinka lahuwal kallaqul alim lalle ubangijinka shine mahalici mai yawan halitta idan kun tafi ma zai kawo lansu kuma halittu da yawa ya yi su ba ku su ba bai ma nemi shawarin ba waɗansu halittu ma suna tare da ku ma ba ku san su ba shine wa huwal kallaku Allah shi ne mai yawan halitta al'alim kuma Allah masani domin kowa ya san shi in ka zulle ya san ka in ka buye ma ya sani in ka makale ma ya san inda ka makale in ka fito fili ma Allah tabaraka ta'ala ya sani wala ala san a gwada maka fa ba za ka gagari Allah ba ko kai waye saboda haka za ka bi Allah ka bi shi sai aya wanda take da muhimmanci wannan aya mun yi rubutu a kai akwai takarda shafi sha biyar ko sha bakwai ba domin gobe za mu yi rufe ba da ya kamata a ce mu ɗauko mu rubuta an buga wani journal walakada ta yi na ka sab'an min almasani wal qur'an al'azim eh suratul fatiha kenan walakada ta yi na ka sab'an min almasani wal qur'an al'azim shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.

menene ake wani ɗaurin ɗaurin ɗaurin ɗaurin